barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar shida ga watan zulqa'ida hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta 438 wadda ta yi daidai da ranar 30 ga watan bakwai shekara ta 2017 ta miladiya za mu tashi darasi na 48 a cikin karatunmu a cikin sahihul bukhari za mu tashi babi na 49 a cikin kitabul wudu insha Allah na'am قال المعلق babu babi da yake bayanin cewa idan adhala rijlaihi idan mai sanye da huffi ya sanya kafafuwansa a cikin huffin wahuma tsahiratan alhali suna da tsarki wato menene hukunci menene hukuncin shine abinda a imam bukhari zai yi bayani a wannan babi muna cikin abuwabin almasu alal kufain shafa akan kufi na'am na'am daga urwata bin al-mughira daga babansa shine mughira bin shu'ba yace na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi sai na sunkuyar da hannuna domin in cire masa takalmansa na kuffi guda biyu sai ce kyale su domin ni na sanya huffin alhali kafafun nawa suna masu tsarki sai ya yi shafa a kansu wannan hadisin yana daga cikin kissar mughira bin shu'ba yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam suke dawowa daga yakin tabuk da daddare sai ce kana da ruwa ya ce eh sai ya karkata gefen hanya ya biya ya yi tsuguno sannan sai ya zo mughira yana zuba masa ruwa yana alwala yana sanye da jubba yar sham yayi yi ƙoƙarin ya cire hannunsa ya ja ta hannunsa wato ya ja ta har dantsansa ya buɗe dan ya wanke sai ta matse ya zamanto ba za ta janyo ba sai ya zare hannunsa ta ƙarƙashin ƙasa ya sa jubbar a baya sannan ya wanke hannun nasa to sai ya zo sai mugira ya ɗauka cewa zai wanke kafa ne saboda haka sai ya sunkuya don ya kare masa wata hidimar bayan ya yi masa hidimar zubarwa don ya kare masa wata hidimar kuma ya cire masa fuffin nasa sai ce a kyale su domin na sanya su na sanya kafafuna a ciki alhali suna da sarki sai ya yi shafa a kai to wannan shine ya fahimtar da sharaɗin da jumhurin malamai suka tafi a kai kan cewar a kan cewar idan Eh, idan mutum zai yi shafa akan hufi wato sharaɗi ne idan mutum zai yi shafa akan hufi cewa yayin da ya sanya hufin wato kafafunsa suna da tsarki tsarki na alwala saɓanin waɗanda suka ɗauki tsarkin da ma'anar cewar wato tsarki ne daga najasa kamar ibn kamar dawudu zahiri yan zahiriya suka ce in dai kafar tana da tsarki ma'ana baka taɓa najasa da ita ba to za ka iya shafa a kanta to kun ga wannan matsala ce da take da muhimmanci a kula idan annab sallallahu alaihi wasallam zancensa shari'a ne ko lafazin abin da yake faɗa shari'a ne in ya ce tsahira tsahirataini alhali suna da tsarki me a shari'a an aka ce abu yana da tsarki mai ake nufi yana da tsafta ko kuwa me ma'anar yana da tsarki eh eh me kenan ai ibada da shi za a zai iya yin ibada wato ma'ana tsarki daga kari tsahara min alhadar, tsarki daga kari ba tsafta daga dauda ake nufi ba lafazin shari'a ana ɗaukanta a ma'anar shari'a duk da yake tsahir abin da yake nufi abin da yake da tsarki yana da ma'ana daban-daban mai tsafta ma za a iya cewa mai tsarki ne amma a shari'a tun da yare ne na shari'a idan a shari'a aka ce tsarki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada wani ya taba alqur'ani sai mai tsarki to tsarkin da ake nufi shine tsarkin da yake halarta a yi ibada da aka sharɗanta mata yin tsarki kamar sallah yanzu dan kana da tsafta za ka yi sallah ba za ka yi ba sai dole kana da alwala ko kuma sai dole kana da alwala in kuma janaba ce ta same ka dole sai ka yi wanka ko kuma in baka da halin su ka yi taimama in kana da uzuri saboda haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na sanya su suna da tsarki ya nuna cewa ya sanya su bayan yin alwala cikakka wannan shine abin da jamhurin malamai suka tafi akai kamar yadda ya zo a hadisin safwan ibn asalma ma ya ce a cikin hadisi a cikin riwayarsa yace amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu an namsaha ala al-khuffaini mu yi shafa akan hufi idan nahnu adkhalnahuma ala tuhrin idan muka sanya su alhali muna cikin tsarki ala tuhur a tuhur din da ake nufi shine tsarki da ake ibada da ita to saboda haka wannan ya nuna kan cewa yadda mutum ya cika alwalarsa ko ya cika wanka zai ya sanya hufi to ya cika wannan sharaɗin to wannan kun ga daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace kyale domin na sanya su alhali suna da tsarki kaga fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ya nuna mana sharaɗi ne kafin mutum ya shafa akan hufi sai idan ya sanya su suna da tsarki saboda bayan wannan kamar shine illar illar shafa akan hufi shine ya sanya su suna da tsarki dan haka mafhumin sa wanda bai sanya su wanda ya sanya su alhali kafafunsa ba su da tsarki ba zai iya shafar ba domin an rataye halaccin yin shafar da kasancewar akwai tsarki to wanda yake kuma wannan shine sharadi kuma tsarkin nan dole ta zamanto kamila amma yanzu kamar ah, idan mutum wannan kuma cewar tsarki tsarki din nan ana nufin tsarki da alwala ko tsarki na wanka ko to taimama fa in mutum ya yi taimama ba shi da halin yin alwala sai ya taimama ya sa hufi idan daga baya ya zo zai yi alwala zai iya shafa akan wannan hufi? ba zai ba saboda ne na'am a taimama ba mutum in mutum ya taimama ba zai sallah ba na'am badal a badal to ai badal badal zai iya daukan asali hmm? na'am to eh, nake ka faɗi ibarar ta malamai me suke faɗa na'am in ya samu ruwa bai yi alwala ba ta warware mubihun la ra'a eh, eh, mubihun saboda ita taimama wato mubihun la rafi'un mai halatta kai sallah ce ba mai dauke kari bace ba mai dauke rashin tsarki bace shi yasa kaga wanda ya taimama yanzu wanda ya taimama mutum ne yana da janaba ba shi da ruwa sai ya taimama ya sallah daga baya idan ya samu ruwa zai ci ya riga yayi yi tsarki sai kawai a ci gaba eh sai wata janaba ta zo sannan ai mata tsaki kaga dole in ya samu ruwa kamar yadda ya zo a hadisin abizar fa idza wajada alma falyattaqi rabbahu wal yamassa bihi basharatahu idan ya samu ruwa to ya ji tsoron ubangijinsa ya shafa ruwan da fatarsa wato ya yi wanka to kaga wannan yake shi yasa malamai suke cewa at-tayammum mubihun la rafi'un mai halatta a yi ibada ce ba mai ɗauke hukuncin rashin tsarki ba ce wato in kai taimama ba za a sifanta ka da kan cewar kana cikin tsarki ba za a sifanta ka da cewa kana cikin halin da aka halatta maka kai sallah ba tare da tsarki ba kai sallah ba tare da kayi tsarki ba in kana da taimama saboda haka tana halatta maka yin wannan don haka idan kai taimama ka sanya hufi ba za ka shafa a kai ba ba za ka shafa a kai ba saɓan shi ma amma wannan daga cikin malaman malikiya akwai wanda a cikin malaman mazhabar malik akwai wanda ya saba asbaq ibn al-faraj cikin almajiran malik yace ko da taimama ce zaka iya yi eh, to wannan a nas a wato mafhumin yadda taimama take bai taimaka masa ba akan wannan to sai kuma wata matsalar shine idan mutum da aka ce ni adkhaltuhuma tsahiratain sai tsarkin ya cika sannan zai sa ko yanzu kamar yanda mukan yi mutum in yana da takalmi ka wanke kafa sai ka sa ka a cikin takalmin kafar dama sannan ka wanke kafar hagu ka sa ta a cikin takalmi to yanzu wannan mutum ya haka zai iya shafa ba zai iya ba tunda bai sa su suna da tsarki ba ko ba haka ba kafar ah, hagu ya sa bayan ya cika alwala amma kafar dama da ya sa ta bai cika alwala ba mutumin da bai cika alwala ba za a kira shi mai tsarki alwala tana jazza'uwa mutumin da bai cika alwala ba za a kira shi yana da tsarki ba shi da tsarki sai ya cika alwala alwala ba ta jazza'uwa ba ta zamantowa juzi don haka yanzu idan mutum yana cikin alwala al misali kana cikin alwala ka wanke kana cikin alwala sai alwalarka ta kari sai kai rihi ko kuma kana cikin alwala sai ka je ka shafa matarka da niyyar jin daɗi baka gama alwalar ba sai ka ce a da ban gama alwala ba bari kawai in karasa shikenan na da alwalata <laughs> kaga in ka ce haka ne ma'ana alwala tana jazza'uwa kenan wato abin da ya ɓaci wato da kai ƙarshe wato zai iya ingantuwa ya to abin da kai daga baya alal misali ka alwarar ta ta kare kana wanke fuska saboda haka tun da an ce a waccan ka ajiye ta kenan daga hannu zuwa fuska ka ajiye ta to da alwalar ta kare da ka ƙara sanan wajen sai ka ce ai shi kenan tun da dama baka cika alwala ba yanzu alwalar ka tana nan sai ka koma ka sake tun daga farko sai ka koma ka sake tun daga farko to don haka sharaɗin ya to alwala kamila cikakka alwala kamila cikakka don haka ko da mutum alal misali kamar yadda sukan kawo malaman shafi'iya suna kawo wannan mutum ya wanke kafafunsa sai ya sanya huffinsa sannan sai ya je ya fara alwala ya wanke hannu ya kukurar baki wato ya yi ta akasi bayan ya wanke kafa ya sanya huffi kaga saboda saukin sannan sai ya koma ya alwala to wannan alwalar idan ya yi zai iya shafar huffi ba zai iya shafar hufi ba saboda dalili biyu na farko dai a wajen wanda suka ce tartibi dole ne babu alwala tunda bai tartibi ba idan ma an ce tartibi ba dole ba ne ya gutsura alwalar gutsuran alwala ba alwala ba ce tunda da ya wanke kafa ya sanya ya wanke kafa ne amma bai gama alwala ba saboda haka fumin wannan mutum ba zai shafa akan hufi ba sai ya yi cikakkiyar alwala sannan ya sanya hufin don haka ne sukan ce idan mutum ya wanke kafar dama ya sanya huffinsa sannan ya wanke kafar hagu ya sanya huffinsa to abin da ya kamata yi ya cire huffin kafar daman ya sake mayar da shi ya cire shi bayan ya sanya na hagun ya cire shi ya sake mayar da shi to sai ya zamanto na daman ma ya sanya shi bayan ya cika alwala tunda sanyawa farko da ya alwala bata cika ba saboda aka kafarsa ba mai tsarki bace don haka maganin wannan sai ya zara hufin ya sake sanya shi hmm. to wannan daga cikin masail ɗin kenan sannan daga cikin masail da yake wannan shine hadisin karshe a wannan babin akwai masail da ibn hajar ya ishara gare su a cikin sharhinsa daga cikin masail ɗin shine cewar masu alal hufain ana yi ne ya keɓanta da alwala ne ba a yi wajen wanka in ka zo za ka yi wankan janaba ba zai yi kai masu alal kufain ba ba za ka shafa kufi ba ah, ba za ka shafa kufi ba saboda ya keɓanta da alwala ne kuma musamman ma hadisin safwan ibn asal manzan Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu in mun yi tafiya mu yi shafa akan kufi har tsawon kwana uku daga sai dai daga janaba sai dai daga janaba wato kada mu shafa akan kufi in mun samu janaba mun yi wanka kaga nasfi ne akan wannan amma dan saboda walakin min gha'itin wa nawmin wa bawl amma daga bayan gida da bacci da bawali duk idan alwalan mu ta kare da ɗayan waɗannan abubuwa guda uku to ma iya shafa kuffi har tsawon kwana uku to sai wannan ita wannan kuma wannan nassin shine ya kawo mana wata matsala ta uh, wata matsalar wanda ita ma Buhari bai kawo ba dan hadisin ta bai zo ya cika sharaɗinsa ba shine muddar shafa shin idan mutum ya sanya hufi akwai mudda akwai mudda kamar yadda ya zo a hadisin wannan na safwan ibn asal duk da yake hadisin ya ambaci halin tafiya ne kwana uku ga matafiyi kwana uku ma'ana tare da dararan kwana uku tare da dararan kamar alal misali mutum ya sanya hufi ya yi sallar asuba ya sanya hufi da ya tashi shafa sai ya shafa da sallar azahar to daga wannan azahar ɗin zai so ma kirga har azahar ta kwana uku da dare uku azahar ta kewayo ta gobe kwana ɗaya kenan ta jibi kwana biyu ta gata kwana uku to idan azahar ta gata ya shafa to shikenan ya gama ba zai sake shafa akan kofi ba dole sai dai ya cire shi sannan ya sake mai ya sake alwala ya sake mayar da shi ko kuma in yana da eh, eh, eh, ya sake alwala ya sake mayar da shi dole ba zai dogaro da kan cewar ai yayi shafa akan kofi saboda haka yanzu in ya cire ya mayar shi ke na wannan shafar tana can a'a domin wannan da muddar ta kare ruhsar shafa ta rushe saboda haka sai ya sake sabuwar alwala ya mayar da kofi idan kuma mazaunin gida ne yawmun wa laila rana ɗaya da wuni ɗaya rana ɗaya da wuni ɗaya idan ya sa ya sanya hufi sallar asuba to idan asuba ta zagayo ta gobe ba lokacin ne zai kare ba sai daga lokacin da ya fara shafar in daga azahar ya fara shafar to haka zai in sai azhar ta zagayo ta gobe zai dole ya cire ya sake alwala ya sake mayarwa haka yazo a hadisin sayyidina ali to wannan shine mudda wadda shine jumhurin malamai suka tafi a kai sabanin malik imam malik ya ce babu mudda kuma an ruwaito daga sayyidina umar akwai hadisi sai dai bai inganta ba a a cewar wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan iya shafar hufi kwana daya annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa eh yace kwana biyu yace eh yace kwana uku yace eh wa ma ita da ma inda ka so to wannan shine umdar malikiya suka rike da kuma fatuwar umar umar baya ganin tauqiti to in aka samu fatawa daga cikin sahabbai ta saba ma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yawanci hadisin bai riski sahabin bane dan sahabbai su kansu waɗansu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan faku gare su Eh, saboda haka in dai hujja ta tabbata daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai abi to sannan a mutumin da wannan matsalar mun taba ambatanta mutumin da ya sanya hufi a sai ya cire shi ya sanya hufi ya yi shafa a kai kaga yana da alwalarsa kenan ko ya sanya hufi da alwala zai zo zai yi alwalar sallah a zahar bayan ya yi alwalar sallah a zahar sai ya cire hufin alwalarsa ba ta kare ba kawai cire hufin ya yi to in ya zo zai sallar la'asar ya zai in ya cire hufin to in ya cire hufin waɗansu malamai suka ce alwalarsa ta kare tunda dama tamkar wato wanda yake ya yi lam'a ne bai wanke gaba ba in ya cire hufin nasa tunda shafar akan hufin ya yi amma malige ruhsa ya ce masa a'a daga zarar ka ci in mutum yana cire hutunsa alwalarsa ta kare ba to ya gaggawa ya wanke kafar ya gaggawa ya wanke kafar wannan shine ihtiyab wanda ya fi kowanne tsanani su ne shafi'iya da ahmad da suka ce sai ya sake alwalar kana cire hufi alwalar ta kare su cire hufi karewar alwala ne to amma su malik yana ganin kan cewa ba abin da ke kare alwala haddasi ne mutum bi alwalarsa ta kare ba ba za a ce alwalarsa ta kare ba saboda haka sai ya ce abinda kawai mutum zai yi ya wanke kafar tunda illar abinda abinda ya same shi rashin cikakkiyar alwala ko da ya cire huffin tunda inda ya sallah da huffin alwalarsa tana nan to amma kasancewar ya cire huffin ya nuna kan cewar wato alwalarsa bata cika ba saboda babu huffin to sai ya ce gaggawa ya wanke kafar in lokaci ya tsawaita ya sake alwala in ya mayar in ya mayar da alwalar tasa tana nan shikenan eh, in ya mayar shikenan sai ya iya yin sallarsa eh, in ya mayar sai ya iya yin sallarsa am shi ma a bisa kiyasin kaulin malik illa in tafawala sai dai in ya tsawaita in ya tsawaita shikenan ya ɓaci saboda kamar ya to tsawaitar shine ba a samu tartibi a cikin yin aikin alwala ba a ah, sulayf ibn sa'ad suka ce babu komai suka ce yanzu mutum in yi aski mutum ya yi alwala bayan ya yi alwala ya yi sallah sai ya aski yanzu ba zai iya yin sallah haka ba da wannan alwalar bayan an cire gashin na sama to ai gashin da ya shafa an cire shi za a ce sai ya sake shafar kai sannan zai je ya yi sallah a ba haka za ka ce ba shek bin bas abin da ya ce musu ya ce shi gashi asali ne shi yasa an an yanke shi baya buƙatar sai ka zo ka sake mata shafa amma shi ko huffi maimakon kafa ne maimakon shafarsa maimakon wankin kafa ne to abin da yake badali baya ɗaukan asali in gashi nan matsalar ka ta badal ta zo badal bai kai asali ba shi kai asali ne shi ko huffi badal ne maimakon kafa ne saboda haka idan aka ce bai samu ba to asalin ba zai samu ba amma shi ko kai tunda shafar bata samu ba tunda asali ne ko da an yanke shi asalin yana nan saboda haka ba za a ce siyasa ke yi ba sabanin hufi al-ihtiyat shine idan mutum ya cire hufi daga ya cire ya wanke kafarsa kamar yadda malik ya ce rahmatullahi alaihi ah, ko kuma daga ya cire din in ya san cewa zai alwala da wannan sallar a ah, to nan da nan ya mayar da hufin kafin alwalar ah, ta kare afwan idan ya cire hufin sai ya wanke domin su hatta wajen malikiya su ma idan mutum ya cire huffinsa daga cikin kafarsa ga baki daya idan dai bai dawo ya wanke ba ya mayar to ba zai iya shafa akai ba zai iya shafa kai ba na'am alaikum salam kamar ya maida a'a ai saboda alwalar dama tana nan alwalar bata kare ba ai alwalar ta tana nan kawai ruhsar da aka yi masa ita ce yayi watsi da ita ita ce bai riko da ita ba to sai aka ce wannan ta zama to kamar lam'a ce kenan saboda aka sai wanke kafar hmm. na'am babu man lam yatawadda min lahmi shati was babin wanda bai yi alwala ba daga cin naman akuya da kuma shan wato a kunu za a ce kenan a sawiq asalin sawiq wato garin alkama garin alkama idan aka soya shi don haka suke matafiya haka suke ɗaukansa in aka yi garin aka soya shi in aka zo cin abinci sai a sa ruwa sai a zuba ruwa sai a kaɗa shi shine ake wanda a hadisin abdullahi ibn abi aufa inzil fajdahlana fajdahlana wato sai a tsinke ake ɗauka sai a zuba sai a zuba garin a cikin ƙoƙo sai a tarfa ruwa a kai sai a juya kamar yadda muke kunu eh? kamar yadda muke kunu a soro ya suke fassara sauyi kunu suke ce masa eh? farau farau <laughs> to farau farau farau farau da wato kunu ne ko koko wanda za a ƙara masa ruwa ya ruwa da yawa shi ko wannan garin ne na'am eh eh, eh. eh. sai su haɗa shi da madara ko da nono sai su sha to haka ne to wannan shine as-sawiq to wato wanda bai yi alwala ba idan ya ci wannan eh, wannan shine farkon babin abubuwan da suke karya alwala sai ya fara da abubuwan da in an yi ba a karya alwala ba sai an sake alwala ba to ya fara da wannan saboda matsala ce da sahabbai suke sabani mai yawa sai dai kamar yadda imamu nawawi ya ce daga baya an yi ijma'i waɗansu suna ganin cewar in dai ka ci wani abu wanda yake an dafa shi wanda wuta ta taɓa shi to sai ka sake alwala ko nama ko ba nama ba tunda shi kansa sawik ai ana wato soya shi ake a cikin ruwa garin soya shi ake duk abin da wuta ta taɓa shi aka ƙona shi wato aka ɗora shi akan wuta to in ka ci sai ka kare alwala waɗansu sahabai suna da wannan ra'ayi waɗansu kuma suna ganin a a ba sai kayi alwala ba to wannan saɓanin an yi amma daga baya aka yi ijma'i kun tuna hadisin muwatsa na Anas ibn Malik ya zo suka ci abinci da ubai ibn Ka'ab da Talha ibn Ubaidillah sai suka tashi za a yi sallah sai Anas ya je alwala sai suka ce ma hadihi a irakiya wannan kuma fa yar Iraq ce <laughs> saboda ya je basra ya dawo ya same su a madina yace wannan kuma fa yar iraq ce wato sunar yan iraq ce ya zo musu da ita yace sai ya ji ina ma bai yi wannan abun ba a gabansu saboda shi ana yana daga cikin wanda ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yace tawabba'u ma masatin nar ku yi alwala daga abin da aka dora shi akan wuta to bai san cewar hukunci an riga an shafe ba ya zo gaban malamai ubai ibnu ka'ab alaran man sahabbai eh. ga dattijo talha ibn ubaidillah ya zo ake wannan bai san cewar al'amarin ba haka yake ba sai suka ce masa shine suka yi masa wannan faɗan kamar ni da za su yi ma yaro wanda yake bayan su suka ce wannan kuma fa yar iraq ce wannan <laughs> na'am abubakar da umar da Uthman allah ya da su baki daya sun ci nama falam ya tawadda'u amma kuma ba su yi alwala ba to haka kula fa'ur rashidu na kenan to ɗaya daga cikin abin da ake kenan idan hadisai suka yi saɓani wani hadisin ya ce a yi wani hadisin ya ce kar a yi aka rasa yadda za a yi rinjaye aka rasa yadda za a daidaita ma'anar tsakani dole a zaɓi ɗaya a ajiye ɗaya to sai a duba wanne kula fa'ur rashidin suka yi wanda kula fa'ur rashidin suka yi ya nuna kan cewa shine akhirul amrayni shine karshen al'amari daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan a wata nushar babu lahman din ko wa akala abubakar wa umar wa uthman radiyallahu anhum falam yatawadda'u ko haka wa wata nushar haka take tawa haka take amma ibnu hajar yayi ishara cewa a riwayar abu dhar a riwayar abu dhar daga kushmaihani ta zo da lahman na'am na'am al-imam wannan hadisi yana cikin muwatta na'am daga zaid ibn aslam daga atsa ibn yasar maula maimuna daga abdullahi dan abbas habrul umma cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ci kafada wato ya ci daga kafadar akuya naman da ke kafada karfata sannan yayi sallah walam yatawadda bi alwala ba kaga fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna cewar abinda aka kiyaye abinda ibnu abbas ya kiyaye ne shi yasa wannan ita ma ita ce mazhabar ibnu abbas haka zalika sayyidina ali duk mazhabar su kenan cewa dan in mutum ya ci nama ba sai ya sake alwala ba in dai naman akuya ne sai naman raƙumi shine aka sabani jumhurin malamai sun tafi akan cewar duk naman da mutum ya ci kusa in dai mutum ya ci nama ba zai sake alwala ba ko da ya fi na akuyar sai dai na raƙumi a na raƙumi ne suka yi saba a na raƙumi ne imamu ahmad ya saɓa musu saboda hadisin jabir ibn samura in mutum ya ci naman raƙumi an tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallam sallam. min luhum min akli lahmil jazur ko min luhumil ibil zan yi alwala daga cin naman raƙumi ko kuma daga naman raƙumi zan yi alwala yace tawabba'u min luhumil ibil ku yi alwala in kun ci naman raƙumi atawadda min luhumil ghanam ne alwala daga cin naman tinkiya da awaki wato a tinkiya da akuya yace in shi ta tawadda wa in shi ta fala ta tawadda in ka so kai alwala in ka so kada kai alwala hadisi yana cikin muslim to an yi naman raƙumi shine ake sabani shi imam malik ya riƙe da cewa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam jabir ya ruwaito cewa akhiral amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ƙarshen al'amura guda biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallam tarkul min ma masatin na barin alwala daga dukkan abin da aka dora akan wuta to sai malik ya dauki umu yace duk abin da aka dafa shi ƙarshen al'amari daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a alwala da kansa hatta naman raƙumi shi kuma imamu ahmad ce a'a wannan yana maganar akan a sauran nama ne banda na raƙumi saboda hadisin jabir ibn samura hadisin jabir ibn samura yana nan kuma saboda an da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan da ya bayani akan raƙumi wajen sallah don hadisin ya ci gaba cewa na yi sallah a garken a wajen da ake ɗaure akuya ya ce na'am kai sallah a wajen ya ce na yi sallah a wajen da raƙuma suke inda ake ɗaure raƙuma suke kwanciya ya ce a'a fa innaha min domin suna daga cikin suna daga shaydan to shi yasa aka ce nan mutum ba zai salla a wajen ba mecece illar abin da ya raba raƙumi da awaki shine wannan hadisin cewa raƙuma suna daga cikin shaydan suna daga shaydan yana cewa inna lil ibil inna li hadhihi al ibil awabid ka awabid jin ka awabid al wahsh kai awabidul wahash ko ko awabidul jin waɗannan suna da zautuwa irin zautuwa ta aljin wani raƙumi ne wato ya zautu ya tumbe aka rasa yadda za a yi da shi sai wani daga cikin sahabbai ya zare kibiya ya harbe shi ya faɗi ya ce to raƙuma suna da irin wannan zautuwar idan irin wannan ta faru ku musu haka to an ce illar da ya sa raƙumi ake sanya shi saboda zafin saboda wannan tasiri na ɗabi'a ta shaidan wadda ɗabi'ar shaidan ita ce harara zafi galabar sha'awa da take tayarwa to shi yasa idan mutum ya ci naman raƙumi aka ce ya sake alwala kamar yadda duk wani abu wanda yake tayar da hararar sha'awa yake karya alwala kamar kusantar iyali kamar mutum ya shafi gabansa da sha'awa duk waɗanda suka ce ana canza alwala saboda sha'awa wannan illar ita ce wannan hararar ta sha'awa wanda wannan hararar zafin yana cikin zafin ɗabi'ar yana cikin raƙumi ma wato zafin fushi ɗin kuma shi yasa aka ce idan mutum ya yi fushi ya yi alwala saboda in ya yi fushi wannan zafin da ke cikin fushin wanda yake daga shaidan ne da ya tunzura shi in aka yi alwala zai yayyafa ruwa zai sanyaya wannan zafin fushin to don haka dai al mu nan ba mu saba da cin raƙumi naman raƙumi ba amma irin a kasashen saudiya wanda sun saba musamman a najid naman raƙumi a can kusan ma a waɗansu wuraren ya fi na akuya yawa to idan mutum ya ci naman raƙumi a ya yi alwala shi ne ya fi mazhabar imam ahmad tana da ƙarfi a wannan bazin na'am نعم حدثنا يحيى ابن عبد الله ابن بكير yace laifi ya karanta mana hadisi daga uqail daga ibn shihab ce ja'far ibn amr ibn umayya al-madani sun sha nono tare da abdulmalik ibn marwan cewa babansa shine amr ibn umayya ad-damri amr ibn umayya ad mun karanta hadisinsa a cikin farkon wannan babin yana daga cikin musulmi da suka yana daga cikin sahabbai da suka musulunta bayan ya musulunta bayan barin yakin Uhud bayan musulmi bayan mushrikai sun koma gida daga yakin Uhud shi kuma a lokacin ya musulunta ya zo ya karbi musulunci a kuma shine ya halarci shine ba da labarin abin da ya samu ga sahabban da aka kashe su lokacin bi'ir ma'una wanda daga cikin su hadda Hubayb da Amir ibn Fuhaira wanda ya raka annabi sallallahu wanda shine ya zamanto jagoran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar lokacin hijira Amir ibn Fuhaira wanda da aka kama su ribatattun yaki sannan Amir ibn Tufail ya kashe su da ya kashe su kafin ya kashe su suka ce ya Allah ka isar da labarinmu zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga 'yan uwanmu muminai kan cewar ka yadda da mu to shine yan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa habbai gashi an kashe su kuma Allah ya yarda da su to shi kuma Amir ibn shi Amr ibn Umayya shi ma Amir ibn Tufail ya kama shi da ya kama shi sai ya je yana nuna masa gawawaki ce, ka san wannan ya nuna masa gawar Amir ibn Tufail a a a Amir ibn a Amir ibn Fuhaira ya nuna masa shi sai ce na san shi wannan shine Amir ibn Kuhaira sai ce da aka da muka kashe shi mun gawarsa an yi sama da ita ta tsaya tsakanin sama da ƙasa gashi nan muna gani samansa sama ne ƙasa kuma ƙasansa kuma ƙasa ne sannan aka sauke shi to shine ya ya zo ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin to ya samu ma har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma sahabbai abin da ya faru cewa an kashe su kuma ga irin karamar da Allah ya musu amr ibn umayya az na'am cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yankan nama daga karfatar akuya sai aka kira shi zuwa ga sallah sai ya jefar da wukar ya shiga sallah bai yi alwala ba wannan imamul bukhari ya kawo wannan hadisin don wa'annan hadisai guda biyu su sun nuna akan cin wato nama na akuya sannan ayi sallah ba tare da an yi alwala ba to su zuhuri sai suka ce wannan shine farkon hadisin da ya zo na hani shine karshe kuma ana ɗaukan na ƙarshe ne sai suka ce a'a in dai mutum ya ci nama in dai mutum ya ci abin da aka ɗora shi aka ɓararraka shi akan wuta sai ya sake alwala saboda babu abin da ya nuna tarihi wanne ne farko wanne ne ƙarshe sai suka ce cin da yake yi wato ya ci ya yi sallah wannan ya ya tace da wato wato albara'atul asliya dama ai ba a dama ai ba a ba a cewar sai an yi alwala idan mutum ya ci nama sai idan umarni ne ya zo wanda ya tashi daga wannan idan kawai ya yi alwala ba tare da ya sake in ya yi sallah ba tare da ya sake alwala ba wannan shi ne dama asali ba za a ce mutum ya yi alwala ba sai in dalili ya zo to sai ya ce hadisan da suka ce yana yin sallah ba tare da ya yi alwala ba bayan ya ci nama wannan sun dace da halin farko amma hadisan da suka ce idan mutum ya ci nama ya sake idan mutum ya ci abin da aka dora a wuta ya sake alwala wannan shine karshe ya shafa wancan hukunci kun gane to in babu tarihi ba za ka iya tabbatar da nasikh wal mansukh ba ba za ka ce wannan shine ya shafa hukuncin ba wannan shine wanda aka shafi muwafaqarsa da bara'atul asliya bai nuna kan cewar shine na farko ba in babu tarihi ba yadda za a kai wannan wato shi yasa ake cewa ba a tafiya zuwa ga nasikh wal mansukh sai in an san tarihi to ɗaya daga cikin abin da yake fitar da malamai in an sami irin wannan sai su duba su ga yaya sahabbai suka yi yaya hulafa'ur rashidun suka to wannan shine hikimar da bukhari yana faɗan babin sai ya kawo maganar abubakar da umar da usman sai ya kawo asar don ya nuna maka ga gardama mm, abin da ya raba gardama domin da a ce hukuncin an shafe shi to ba zai buya ga sayidina abubakar da umar da usman ba bai kawo sayidina ali ba saboda wannan asar ɗin an ruwaito shi a haka yana cikin uh, yana cikin uh, uh, a cikin musnad shamiyin tabarani ya kawo shi da isnadi hasan amma a cikin muwatsa imam malik ya kawo a hadisin rabi'ata bin abdullah ibn al-hudayr wanda yayi suka ci abinci tare da sayyidina umar sannan ya tashi sayyidina umar ya yi sallah bisa sake alwala haka ya kawo hadisin asar din sayyidina abubakar shi ma yi asha ya ci abincin dare sannan ya fita ya sallar isha ba tare da ya sake alwala ba usman ya <coughs> ci nama ya tashi ya alwala ba tare ya yi sallah ba tare da ya alwala ba kuma malik imam malik har wayo ya kawo asar din sayyidina ali cewa da shi da abdullahi ibn abbas suna ganin idan mutum ya ci abin da aka dora shi akan wuta zai iya yin sallah ba sai ya sake alwala ba to kaga ga sahabbai khulafa'ur rashidin guda hudu dukkaninsu sun haɗu akan wannan saboda haka wannan ya nuna kan cewa shine akhirul amraini daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a wannan hadisin da aka ce mutum ya gabatar da ya gabatar da cin abincin dare kafin ya yi sallah eh, إذا قدم العشاء إذا أذن الصلاة asha, العشاء فابدأوا asha, idan aka yi kiran sallah kuma aka kawo abinci to ku fara cin abinci wannan banda liman ratibi shi liman ratibi a a shi limar a a a liman ratibi zai iya cin abincin zai iya jinkirta abincin ko da yaushe tunda shine shigowarsa shine ta da sallah amma mamu shine aka ce masa to ya fara cin abincin tukuna dan saboda kada ya shiga sallah ana masa tashwishi shi ko liman kaga in ya san ma za a yi tashwishi zai iya cin abincin ya zai iya cin abincin yanzu kuma zai iya jinkirtawa tunda sallar a hannunsa take na'am babin wanda ya alwala daga shan wato ruwan gari da yi wanda ya kukura baki yayin da ya sha ruwan gari amma bai yi alwala ba na'am at-tinisi kun ga kurin ka lura ma yawanci hadisan Malik na muwatta Buhari yana ruwaitowa daga riwayar Abdullahi ibn Yusuf ne at-tinisi eh, muwatta dinsa sai dai ba mu da ita yanzu tana daga cikin muwatta da bata nan amma ta qa'anabi an same ta ta Abu Mus'ab az-Zuhri duk suna na'am na'am malik ibn anas daga yahya ibn sa'id al-ansari daga bushair ibn yasar maula bani haritha na ansar cewa suwaid ibn nu'man ya ba shi labari cewa ya fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarar yakin haibar shekara ta bakwai bayan hijira har sai da suka zo wajen as-sahaba wato wajen jajayen tsakon kwani ana ce mata as-sahaba ana ce mata as-sahabawat kusa da haibar take a hanya idan mutum yana tafiya za ka gani za ka ga yadda duwatsun suke daban shi ita ce abdullahi ibn mas'ud yake cewa a ra'aita layali a ubay ibn ka'ab yace a ra'aita layali na sahabawat yace kun tuna da daren mu a wajen sahabawat yace to wannan daren ne lokacin da kun suna lokacin da wata ya bace a wannan daren lokacin da wata ya fito kai a wannan daren suka ce eh yace to wannan ne lailatul qadr daren 27 <laughs> na'am as-sahabawat na'am ita ce wari da yake wato mafi kusa da haibar sai yi sallar la'asar sannan yace a kawo wato guzuri mutane a kawo a haɗu kowa tunda kowa yana ɗaukan guzirinsa ne ko to kowa ya kawo nasa a yi ciyayya eh. ba a zo masa da komai ba sai sauyi gari fa'amara bihi faturri sai ya yi umarni sai aka jika shi da ruwa wato yi kullinsa aka jika shi da ruwa ya zama tokunu sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ci mu ma muka ci sannan ya tashi zuwa ga sallan magariba ya kukkura bakinsa mu ma muka kukkura bakinmu sannan ya yi sallah bai yi alwala ba to wannan shi ne shahid akan can kun ga ya kawo nama bai kawo kunun ba amma a nan wajen sai kuma ya kawo wani tarjamar ya hada shi da mafumin abin da ke cikin wato idan ba a yi alwala ba daga cin nama min babu aula kada ai alwala in an ci kunu in an sha kunu ko domin nama yana da maiƙo kuma yana da kama baki saɓanin kunu shi ba shi da maiƙo ba shi da kama baki to sai ya kawo kuma wannan babin domin ya nuna cewar yin alwalar wato kukkura baki mustahabbi ne ga wanda ya ci ga wanda ya sha kunu saboda tsakin zai mammakale a cikin bakin mutum wanda idan yana sallah zai iya shagalta da wannan har ma ya rinka haɗiye wani in ya haɗiye wannan kuwa kaga in abin ya yawaita ya zama to kamar cin abinci yake a cikin sallah shi ko cin abinci a cikin sallah yana bata sallah bil ijma to shi yasa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna mana mutum idan ya ci irin wannan ya kukkura bakinsa to ya kukkura baki sahabbai ma suka suka yi wannan ya nuna irin abin da sahabbai suke akai na yin duk abin da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi har sai dalili ya nuna musu cewa wannan hususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam a babin da ya wuce ya nuna mana cewar yanka abinci da wuka babu laifi hadisin da yake hanawa hadisin cewar hadisin cikin abu dawud cewa ya hana mutum ya yanka abinci da wuka hadisi ne da'i cewa saboda yin haka in babu bukata kamar koyi da ajamawa ne koyi ne da wato mutanen farisa don haka suke cin abincinsu kamar turawa ne ma yanzu za ga mutum a kama da wuka da fok ana cin abinci ana yankawa in akwai bukata babu laifi eh, amma in babu bukata don dai kawai ai koyi da turawa yadda suke to shine ake ki in ma hadisin ya inganta kenan balantar hadisin da'if to amma alafar kan cewa ai aiki da shi ta wannan janibin za a ɗauke shi kada ya zamanto mutum yana tashabbuhi da wato waɗanda ba waɗanda ba larabawa ba wato waɗanda farisawa waɗanda suke ba akan addinin musulunci ba da ko masu nuna kan cewa su suna cikin ni'ima dan ni'ima ce wato kana mutum ya rinka amfani da da cibi da wuka wajen cin abinci maimakon ya maimakon ya kama ya ya cizge ko kuma ya ce rike mun mu ji tare <laughs> na'am na'am na'am eh ka iya amfani da wukar da da cibin <laughs> na'am kuma wato wannan hadisin daga cikin abin da wannan hadisin ya nuna cewar za a iya yin sama da sallar farilla guda ɗaya da alwala ɗaya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar la'asar ko bayan ya yi sallar la'asar sannan ya ci abinci sannan ya tashi da wannan alwalar ya sallan magarba kukur baki kawai ya bi sake alwala ba na'am na'am kuma ya ce a asbab ibn al-faraj abdullahi dan wahab ya karanta mana hadisi amr dan harith daga bukair ibn abdullahi ibn al-ashaj daga kuraib maulan abdullahi dan abbas daga maimuna matar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci wato naman karfata a wajenta a gidanta a ɗakinta sannan ya yi sallah walam ya tawabba amma bai yi alwala ba to wannan ya yi ishara ga cewa kukura bakin ba wajibi ba ne kun ga fikihun bukhari kenan don ya nuna cewa kukurar bakin mustahabbi ne domin gashi ya ci tare da cewar nama ya fi makalewa a baki da wato da gari amma bai yi alwala bai yi sallah sai nuna kan cewa mustahabbi ne yin kukura bakin mustahabbi ne na'am sakace na'am eh eh a'a ba sai an fitar da shi ba amma dai idan ka san zai dame ka a cikin sallar to ka yi shi shine fi saboda ita sallah duk abin da zai shagaltar da mutum an hana mutum ya sallah a cikin wannan hali kamar mutum yana jin kamar mutum yana jin matsi a matsayi yake an hana shi ya sallah salatul haqin kamar an yi abinci ya san an shinya an shimfiɗa abinci tunani yake yi kawai gabaki ɗaya hankalinsa yana kan abincin an hana shi ya sallah lokacin dan saboda aka yi sallar gabaki ɗaya ana kallon ana kallon kibla shi ko yana kallon baya ɗaki yake kallo gabaki ɗaya zuciyarsa tana can na'am babin cewar shin mutum zai kukura baki idan ya sha idan ya sha madara yace yahya ibnu bukair ya karanta ya karanta mana hadisi da kutaybatu suka ce laif ya karanta mana hadisi daga uqail daga ibn shahab az-zuhri daga ubaidillah ibn abdullah bin utbah bin abbas daga abdullahi dan abbas cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya sha madara famadmada ya kukura bakinsa ya ce yana da wato maiko yana yunus ya yi mutaba'a da shi da salih ibn kaisan daga zuhuri wannan ya nuna mustahabbi ne duk wani abu wanda yake da wato duk wani abu wanda yake da da da maiƙo duk wani abu wanda yake da kitse da maiƙo idan mutum ya ci to mustahabbi ne ya yi madmada amma abin da yake nuna kan cewar ba umarni ba ne shine ya zo ba wajibi ba ne shine ya zo daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda ibnu hajar ya rubuta ya ce abu dawud ya ruwaito daga hadisin anas da isnadi kyakkyawa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shariba labanan falam yatamabba falam yatamabbab wa lam yatawadda ya sha na madara bai kukura bakinsa ba bai yi alwala ba to wanda ya nuna cewar kaga wannan ya nuna in yayi wani lokaci wani lokaci bai yi ba ya nuna yin din mustahabbi ne ba dole bane lokaci ya kure ka a to ai to kenan bari mu tsaya anan tunda zamu shiga babul wudu'i babul wudu'i minan nau wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kerabat abu الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wannan wani bawan Allah ne ya yi karatun tafsir na ramadan dinnan a cikin cd da bayar ya ce a raba ma jama'a fi sabilillah Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya karba aikinsu daga gare shi wannan ya ce malam ka ce za ka yi magana akan mas'alar shafa akan safa ba mu yi magana akan ta ba ne eh to na'am eh to ah, na eh, shafa akan safa ah, ah, malamai sun yi sabani a kanta mazhabar malik jamhurin malamai sun tafi akan cewar kamar yadda za a yi shafa akan hufi za a yi shafa akan safa safa tana ɗaukan hukuncin hufi domin abin da ake nufi da suka ce safa ita ce aljawrab wanda ya zo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi magana akan almasu alal hufain waɗansu kuma sun zo da almasu alal jawrabain shafa akan jawrabain akwai jamaluddin alqasimi ya rubuta risala akan wannan ya kawo hadisai na sahabbai da aka ruwaito shafa akan hufi har sun kai mutum goma sha shida kwanaki akwai wanda suka yi bincike akan wannan ko Eh, bashir ya shine muka sa yi bincike akan wannan ko da ya tabbatar ah, sahabbai goma sha shida aka ruwaito shafa akan aljawrabai to sai dai waɗansu malamai suka ce a'a jawrabai ɗinnan nan ba sa ɗaukan hukuncin huffai ne saboda akwai bambanci saboda shi jawrab ne wanda yake dukkaninsu dai suna rufe sawu ne to sai dai wannan an yi shi a ah, shi hufi daga fata aka yi shi shi ko jawrab an yi shi daga wato ko dai daga auduga ko daga kattani shine irin kamar an san kattani shine irin kamar yadin yadin yadin jeans dinnan yadin tampol eh eh wanda ake uniform eh wanda za ka shi mai karfi dinnan haka eh kamar kakin so irin wannan to duk dai wanda za a yi daga tufa ba daga fata ba shine jawrab to sai suka ce a ah, sai suka ce shi malik sai ce ba za a yi shafa akan akan jauran ba domin malik tsantseninsa saboda ganin cewar alkur'ani ya yi nassi akan wanke kafa don haka hatta huffi ma imam malik akwai riwaya da take nuna kamar kan cewar bai nutsu da shafa akan huffi ba wanke ƙafar ta fi masa to sai dai saboda a tabbatarsa a cikin hadisai imam malik ya tsaya akan cewar ya halatta don haka ya kulla babi a kansa a cikin muwatsarsa to amma jawrab din nan saboda ganin cewar akwai bambanci tsakaninsa da kufi to shi yasa sai ya sanya kaidi mai tsanani yace idan jawrab din safar samanta an sa mata fata kasanta ma an sanya mata fata ya zamanto jiyadin a gefe kawai yake to za a iya shafa a kai to amma gaskiya sauran malamai ba su muwafaka da shi ba musamman hadisai sun tabbata kuma jawrab a luga in aka ce jawrab za a koma ma'anar luga ne ba ma'anar da wani ya fassara jawrab ba larabawa jawrabi a wajensu shi ita ce safa a wajenmu yanzu saboda ka a sanya mata wani ƙarin ƙaidi to ana buƙatar dalili domin sanya wannan ƙaidin to don haka shafa akan hufi shafa a kan safa tana ɗaukan hukuncin shafa a kan hufi da sharuɗanta baki ɗaya cewar mutum ya sanya ta bayan ya cika bayan yi bayan yi tsarki cikakke kuma zai yi shafan ne don saboda yana bukata ga sanya shafa ga sanya safar amma wanda yake ba bukata yake ga sanya safar ba yace kai ni ma dai ban taba shafar hufi din nan ba bari in sanya safa don ni ma na yi shafa akai eh shine kamar yadda mai khalil yake cewa ba wanda ya sanya hufin dan yayi shafa a kai ba <laughs> to su suna cewa wanda ya sanya hufi dan yayi shafa a kai ba zai yi ba to shi ma dai wanda yana daga cikin abubuwan fuqaha da suke yi na tsantseni amma as-sahih dai in dai mutun da annab sallallahu alaihi wasallam yayi ruksa in mutun ya sanya hufi ko ya sa jawrab yayi shafa a kai so da haka in dai mutun ya sanya an yi masa ruksa an halatta masa a cikin shari'a in dai ya cika sharaɗin cewar ta sitirce mahallin farilla sharaɗin ya sisirce mahallin farilla ma'ana ya rufe har idan sawu ya zamanto ya wuce idan sawu to shi shine mahallin farilla wato inda ake eh, mahallin farilla inda ake wurin da ake sawu inda ake wankewa wajen alwala idan safar ko takalmin ya rufe wannan wajen to shine ka iya yin shafa a kai kuma ya zamanto ba bururin bururin ba wanda yake ba za ka iya tafiya a kai ba za ka iya tafiya a kansa domin an sanya shi mikidarin kafar mutum kuma ya zamanto bai yage yadda yake yage wadda zai zamanto mafi yawan kafar ya bayyana ba domin bai zamanto ya suturce mahallin farilla ba idan mafi yawan kafa ya bayyana to ina ganin wannan shine kawai abun faɗi game da shafa akan safa na'am eh shafa shafa abin da ya zo a suna annabi sallallahu alaihi wasallam shafar saman hufi kamar wannan ce kafar mutum kawai sai ya shafa haka ba sai ya ce ya bi loko loko ba ba wanki ba ne ai rufsa ce ba ce ka shafe kafar baki ɗaya ba kawai haka sama saman hufi eh? ko haka ɗin ma sai ya yi amma dai sama ake shafewa eh, ko kai haka ko kai haka duk yadda kai eh, ka shafe dai saman hufi ɗin a ah, shi ne sai ali yake cewa da addini da ra'ayi ne da ƙasan hufi shi ya fi cancanta a shafa bisa samansa amma na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafan saman hufi to amma shi imam malik ya tafi akan abinda malamansa na madina suka tafi a kai, cewar idan mutum zai shafa akan hufi ya shafa sama da ƙasa saboda haka idan ya zo in kafar dama ce sai ya sanya hannun dama a saman kafar hannun hagu a ƙasa sai faro daga saman ya taho har ƙasa sannan sai ya ɗan ɗago zuwa wajen sawu idan kafar hagu ce to ita ma haka zai yi hannun dama a sama hannun hagu a ƙasa ba zai mai da dama ƙasa ba don hagu ce akwai tsanantawa kuma gashi ma sai na ali yayi nafayin wannan yayi nafayi to amma haka aka ruwaito daga ibn shahab az-zuhri dan aka malige riko da abinda malaman sa suka gani a madina suke yi saboda haka yace haka shine ya fifita akai wajen yin shafa akan kufi amma hadin da hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ga har sayyidina ali yana fada cewa saman kufi shine wato ƙasa inda hankali inda tunani ne na hankali ta ce ƙasa shi yafi dacewa tunda kasa shine yake taba dauda na haka a shafa shi shi ya fi dacewa a shafa amma ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafa sama na'am alwala ɗaya mutum zai iya sallar farilla sama da ɗaya da alwala ɗaya babu laifi ma'ana kayi alwala kai sallar azhar da la'asar da magariba da isha da ita shine tunda wannan hadisin ya nuna da alwala ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar la'asar ya sallar magariba shine shahidin na'am اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم اجعل اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين